وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar laraba 24 ga watan ramadan ijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1440 daidai da 29 ga watan biyar shekara ta 2015 wannan shi ne darasinmu na goma sha biyu a wannan majalisi da muke tarjama alkur'ani mai girma kuma wannan rana ita ce take alamta rufe wannan karatu ni a gawa bangare a wannan rana a jiya mun karanta aya ta 67 a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 66 fadin Allah madaukakin sarki qalu du'lana rabbaka yubayyin lana ma hiya akan kalla bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qalu du'lana rabbaka yubayyin lana ma hiya قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها إنها بقرة صفراء فاكع لونها تصر الناظرين قالوا ادع لنا رب ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تثير الأرض إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون الله سبحانه وتعالى بيان yayi bayani game بني إسرائيل suka aikata game da kisan da muka faɗi na kisan kai da aka yi bayan annabi Musa alaihi salam ya yi musu bayanin cewa Allah ya umurce su da su yanka sanuwa ba su gushe ba suna ci gaba da taurin kai irin wanda suka faro shi a baya da yawaita tambayoyi ga annabi Musa alaihi salam sai suke cewa da shi na du'ulana rabbaka sai suka ce to roƙa mana shi mahaliccin naka yubayyin lana mahiya yi mana bayanin wannan sanuwa da take magana mecece ita qala sai ce da su innahu yaqulu sanu dai Allah madaukakin sarki yana cewa innaha baqaratu ita wannan sanuwa da kuke so a gaya muku wata irin sa ce la faridun ita ba tsohuwa ba guzuma wala dhikrun sannan kuma ba karama ba wanda take karama sosai awanun baina zalika tana tsakatsaki tsakanin tsohuwa da matashiya faf'alu ma tu'marun ku je ku aikata abinda aka umarce ku ku aikata qalu basu tafi ba sai da suka ƙara cewa da shi ud'u lana rabbaka sake dai yanzu ma ka ƙara roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma launuha mun yarda tana tsakatsaki ba tsohuwa ba ba kuma yarinya ba to amma wace kala ce gaya mana launinta dan da mun je mu gane ta qala sai annabi Musa alayhi salam yace da su ya kulu Allah ta'ala yana cewa innaha baqaratu ita wata sadiya ce safara wanda take fadi faqi'ul launuha tana da tsantsaka tsakin launi tasurrun nadirin tana faranta ma duk wanda ya kalle ta zai ga tana da launi mai kyau mai daukan hankali wanda yake faranta rai maimakon su tafi suka ƙara cewa qalidu ulana rabbaka sake roƙa mana ubangijinka yubayin lana ma hiya yi mana bayanin mecece ita dai wannan sa saboda ka sha baha, alaina Lallai mu mun je mun tadda shanu sun yi mana kamanceceniya da yawa wa inna sha Allah sanu dai tabbas lamu dinnan in Allah ya yarda in kai mana bayani lamuhtadun muna kasancewa masu shirya qala sai ce da su innahu yaqulu Allah ta'ala yana cewa innaha baqaratun ita wata irin sa ce la zalulun ba horarriya ba tuthirul arda wanda take wato tuthirul arda take aiki a ƙasa wala tasil harta kuma ba a aiki da ita don shayar da shuka musallamatun lafiyayya kubutacciya la shi ya tafiha babu wani aibi babu wani sofani a tare da ita ƙwalu sai suka ce al'ana jita bil haqq yanzu ne ya kai Musa ka zo da gaskiya zaba ruha sai suka yanka ta wa ma ka kadu ƙwalon kai ka ce ba ma za su yanka sa ɗin ba ko a lokacin da suka yanka wannan shine tarjaman ma'anonin ayoyin da malam ya karanta mana ayoyi guda hudu a jere abinda waɗannan ayoyi suka kunsa a takaice shine Allah subhanahu Ta'ala bai gushe ba yana bayani irin tangarewan bani Isra'ila da yawan tambayoyin da suke yi wanda a jiya mun faɗa muku hatta mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya hane mu akan yawaita tambaya akan abin da ba shi da amfani domin yana cewa ya ayyuhal na amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum kada ku yawaita tambaya ya ku masu imani akan wani abu wanda in aka bayyana muku to zai bakanta muku rai hukuncinsa ba zai muku daɗi ba a hadithi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki yayi muku shiru akan wasu abubuwa ba dan mantuwa ba sai dan su kasance rahama a gare ku to su bani isra'ila ba su aiki da wannan shirya na annabawa ba shi yasa suka matsa da tambayoyi shine sai malamai suke cewa musamman imam ibn kathir Allah ji kansa da rahama yace lokacin da suka matsa da tambaya shi ma Allah sai ƙara matsa musu akan su. domin yace da a ce sun yanka sa tun a karan fari da aka ce Allah na umurta ku yanka sa to da duk waɗannan abubuwa na wahala da aka rinka dora musu daga baya hakan ba zai kasance ba wanda wannan ita ce fahimta Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da a gare shi da wasu da yawa daga cikin magabata suka ce amma sakamakon matsa wanda suka yi makan sai shi ma Allah ya kara matsa musu domin su gani kamar yadda muka ji suke cewa ud'u ulala rabbaka yubayyin lana ma hiya ai kai mana bayanin wannan wata sani da kake cewa mu yanka da maimakon kawai an ce su yanka sa su yanka a'a su sai an gaya musu wacce ce wai a siffanta mu abladan abbas ce da sun dauki ko ta tafi kowace kusa da su sun yanka a wannan lokaci da duk wannan tsanani da wahala bai taso musu ba to kamar haka abin yake a yau a duk wanda yake kauce ma shari'a ta wahayi dukkanin abin da aka samu nassi na hadisi ko aka samu aya ta alkur'ani ko da nassin nan shine mafi gajartan nassi ta fuskan kalmomi amma ya fa'idantar da wata ma'ana na umarni ko hani to zaman lafiyar musulmi ya yi riko da wannan abin na umarni ya nisanci wannan abin da aka hana shi shi kaɗai ne hanyar da zai tsiratar da duk wani mutum daga fushin Allah zuwa ga yarwar rahamarsa amma duk mutumin da za a ce ga wahayi ga shiryan ma'aiki ga al’ur'ani ko ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mutum ya fara kakale-kakale da neman juni da nuna boko da feleke da iyawa da zamanantar da wahayi shi wahayi ba a zamanantar da shi mu a addinin musulunci baya shine shirya ba gaba ba duk wanda ya kalli gaba kiyama yake fuskanta to za a samu kasratul fitan yawan fitintunu masu halakalwa annabi sallallahu alaihi wa sallam duk ya labarta su a sunna a addini a shari'a baya ake komawa sannan a ci nasara ba gaba ake kallo ba saboda duk wanda zai kalli kyalekyalen zamani ya ga wai sai an zamanantar da addini sannan za a ci nasara to wannan mutum ya hau kan karaga da boda da gwadabe wanda zai taka ya fada zuwa cikin halaka saboda an riga an gama ciki addini a bayan Allah ta'ala yana cewa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha mun riga mun dora ka akan yinayi shine doka gurbin shari'a gurbin doka shine shari'a mun sa ka wasu abubuwa mun hana ka wasu abubuwa fattabi'ha kabi wannan abu da muka saukar maka na saka ko hana ka kuma wahayi ya riga ya yanke daga mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka babu mutumin da zai ci nasara a addinin musulunci sai idan baya yake dubawa a wurin bautan Allah ba gaba ba in kace zaka kalli gaba kwakwalwarka ma za ta dagule ta lalace har ka koma kana zagin Allah ba ka san kana zagin shi ba yanzu a wannan zamani da muke zaune ba ga fankoki na hura ku ba ga motoci kuna hawa na alfarma ba ba ga gidaje kuna zama a cikinsu ku yi oda abinci nau'i daban-daban wanda da babu shi ba to yanzu sai mu kalli wannan mu ce saddadiyan wannan ya fi daraja wannan zamani ya fi daraja fiye da na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sanda ake hawara kuni a hau alfajari a ci gurasa a shiga sahara da zafin rana yanzu za mu kalli wannan kyale-kyale sai mu ce da shi ne wannan zamani ya kwanci na baya ko shakka babu duk musulmin da ya auna addini da wannan ya san ya halaka domin Allah ta'ala ma ya kira birni da wayewa a wancan zamanin ne ba a wannan ba domin ya ce bai taba aiko wani manzo ko annabi ba face min ahlil qura sai dan birni tan tagarya a lokacin kuma Allah ya san babu jirgin sama babu satellite babu internet babu wayar hannu amma Allah ya kira wancan lokacin da suna birni da wayewa me yasa saboda wahayi yana sauka a wannan lokaci to har a yau duk wanda ke kokarin damfara rayuwarsa da zamanin wahayi to mara balale da wannan mutum yana kusa da shari'a amma duk mutumin da zai kalli zamananci har a wayi gari yana kallon masu addini wasu daƙiƙan mutane wasu wanda suke ba wayayyu ba ta sa hijabi da niqabi ta yi shiga ta kamala kiji tana cewa ake za ta iya takura makanta to ki kwantar da hankalinki ranan takura makanki kanki na nan ko kin shirya ko baki shirya ba domin akwai ran da za a sa miki hijabi da niqabi da safa duk a haɗe ne likafanin da za a rufe ki da shi tun daga saman ki za a nade a daure ki a daura kasan ki a kuma dawo da igiya cibiyanki a ƙara daurewa a wannan rana ko kin ki ko kin so an sa miki hijabi kokin ikokin su an sa miki niqabi kokin ikokin su an sa miki safa kuma an daure ki babu abin da zai kwance kin banda kyakkyawar ki da biyayyanki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dubi da shari'a da bibiya ga annabawa shine shari'a shi yasa Allah subhanahu wataala da ya kawo waɗannan mutane yake cewa da suka tambaya suka ce ai musu bayanin wata irin sa ne shine Allah subhanahu wataala yake cewa kace da su sa ce wanda take ita ba babba ba wanda take ta tsufa ta je ne babu bargo a jikinta sannan ba karama ba irin wanda matashin sa ba zai iya barbaranta ba ma'ana dai a nan ce kamar wanda suke tsakanin teenagers kenan ko a cikin mutane na ga su ne lokacin da kun ga ko a lokacin tarbiyyar 'ya'ya yake da matukar wahala lokacin da ‘ya'ya suke tsakanin shekara goma sha hudu sha shida sha takwas ɗin nan a lokacin nan shine wayo Allah kaina saboda duk kusa abin da kika gina za ta iya watsi da shi ta kama gabanta duk yadda take a baya sai ki ga mun ba ita ce ajiya ba saboda tana ji ita ma yanzu kirjinta ya fara nauyi irin naki za ta daura a tamfata fita a kalle ta za ta yi kaza to yanzu ta fara miki kallon ke wata gidajiya da baki waye ba yanzu su ne yan zamani ke kuma kin riga kin tsallako matakin kin san hatsari da fitinan da ke wurin dan haka hankalinki ba zai iya kwanciya ba da kika ganta a cikin wannan yanayi in namiji ne yana ganin babu wani gagararre sai bararre ba wani waye-waye zai biyo tsakiyar layi ya balla matsalin rigansa Ai masa magana ce wallahi sai mu tafi da mutum sai mu bazar da mutum sai mu shimfidar da shi sai mu sa masa karfe haka za ka fi suna in mace ce kuma ka ana ni fa an matsa min na san ciwon kaina ni ne kaza ya za a ce kaza jiya har ta fara ce ma wata yarinya zanin da mahaifiyarta ta kwance daga tai sallah ta kwance shi za ta daura ta ita ma ce sallah dan tsabar rashin kunya wannan tsabar rashin kunya ne tsabar rashin tarbiyya ce mahaifiyarki ta daura zani sannan ta cire bayan ta cire ya kuma ta dauka ta daura shi malaman tarbiyya sun ce wani yana zubar da mutuncin ɗiya ta wannan lokaci ta babu sai ka ga ana sai an kira kawunta na ƙauye ya a kira wane mata magana a tura ta gidan wane ja hankalinta to lokacin tana jin ta kawo ƙarfi sha Allah ta'ala ɗauki wasu shekaru makamancin wannan ɗora mata a gaba ki gani in a can ta bi Allah za ce farin ciki a sanda tsufa ya fara kama ta matukar ta kuskura a baya ta zame to wallahi sai ce bakin cikin da sai ya fi abin da take tsammani Allah ta'ala ka shirya da matasanmu mazansu da matansu da wannan ya sa shi ne malaki Allah subhanahu wataala ce bai na zalika wannan saduwa tana tsakanin girma ne da kankanta kuma malamai suka ce a wannan lokaci wannan gaba da Allah ya faɗa shine gaban da dabbobi suke samun karfi mafi girma a rayuwarsu sannan kuma a lokacin ne suke fitar da asalin kyanku da diri wanda zaka ga da an kai su kasuwa sai ga ana rubugun siya saboda sun koshi Abdullahi dan Abbas yake cewa daga cikin fa'idan da za a samu a ƙarƙashin wannan aya shine har yau abin haka yake da mutum zai sanya takalmi wanda yake mai fatsi-fatsi ina ga shi ne yalo kenan ku? kaman yalo haka amma mai haske wanda ya kusa da ya zama fari shi ake ce ba fatsi-fatsi ya ce to har yau da a ce mutum zai sanya irin takalmi da irin wannan launi ya ce to da kaga yana ba shi sha'awa kuma ana da sha'awar a rinka kallon wannan takalmin saboda Allah ya sa farin jini a cikin irin wannan takalmi don haka idan baki sai takalmin sallah ba sai ki je ki sai ma mai gidanki irin wannan ko ba haka bane in zai siyo sai ki ce a siyo miki faqi'ul launuha tasurrun nazirina ko ba haka ba ya sai miki mai kyau wanda in ya kalla zai baki goron sallah bai san ya baki ba Allah ta'ala ya zauna da ku lafiya Allah ta'ala ce safra'u faqihul ta ha tasudun nadir yace ai ta kasance mai irin wannan launi ta faqihul launu ha Abdullah Sa'id bin Jubair Allah ya ji kansa da rahama ya ce, ai abin da ake nufi da faqihul Launuha ha shine launin ta tas yake babu wani abun kash ko da ba haka ba a cikinsa? ma'ana da ta kalli launin da ya daukar maka ido ya baka sha'awa wasu daga cikin magabata suka fassara shi da cewa ai saboda kyawun launin ma ya kusa da ya zanto kamar fari ya tashi daga wannan eh, mai ruwan kwai ko ruwan dorawa da kuke cewa fadin Allah ta'ala da suke cewa innal baqara tashabaha alaina mu waɗannan shanu sun yi mana kamanceceniya da yawa ai ma'ana suna nufin a bayyane musu ai musu bayani saboda dama yana daga cikin jarabawa in ba ku manta ba yana daga cikin dalilin da ya sa da muka zo karatu a cikin littafin al-aqida mun bayani akan bakance yin alwashi muka tattauna matsalar da malamai suka yi magana akai tsakanin yin alwashi ko barinsa a ƙarshe kuma muka tsayi akan cewa barinsa shi yafi mun sani alwashi shine mutum ya ce idan Allah ya yi min abu kaza zan yi kaza in Allah ya sa jam ɗina ya fito na ci 216 zan yi azumi uku a jere ko in Allah ya sa aka sa min rana da wane ne aure a wannan shekara kan ya kare satin farko azumi warwas har sai an yi bakwai wai dan Allah ya gane murnar cewa na samu wanda nake ne ko mutum ya ce kai wannan rashin lafiya duk randa naje asibiti aka yi test aka ce babu shi to in Allah da sai na yi sadaka da sabuwar mota ta kun ji abin da girma ko wallahi saboda akwai lafiyan a jikinku ne yasa kuka ji haka amma ku je asibiti ku tambayi mara lafiya ku ji zai yadda a cire cutar da ke jikinsa a karɓi mafi soyuwan abu a rayuwarsa ai in babu lafiya ba abin da ke yi wa to wannan bakance malamai suka ce galibi idan mutum ya yi shi yana samun wahala ana samun mushakka wurin cika shi sai kaga mutum ya sha wahala sosai sai an jarabe ka kafin ka iya cika bakance sannan kuma suka ce kamar akwai karancin ladabi a ciki ka ce ma Allah in kai mun zan maka in baka yi ba ba ni na ce ba ba ruwa ma'ana maganan bahaushe walbani walbaka walhanani wannan hadisin ya shahara a bakin hadisin malam bahaushe to faɗin su da suka ce wa inna insha Allahu la muhtadun ai in Allah da za mu shiryu idan kai mana bayanin wannan sa la muhtadun da suka ce ai za mu gane wannan sa da kai magana wasu suka ce suna nufin in aka gaya musu sanuwan suka gane ta kai tsaye to za su sallama daga yau ba su ƙara tono wata magana amma za mu ji za su tono ko ba za su tono ba wasu kuma suka ce a'a da ka faɗa mana mun sani kai tsaye sai mu kawo don abuja ala sai annan musa ya ce da su innahu ya ƙulu innaha bakaratu lallai ta sa ne wanda take ba kaskantacciya bane ne ta yadda aka kaskantar da ita ta hanyar yin noma ba ta huda ba san huda ba ne. kun san yanzu in kika ga kin aika kasuwa an siyo miki naman sa kika ji da tauri to na farko dai Allah sa ba naman rakumi aka kawo miki daga zango ba in ko har kin tabbata naman sa ne to karshe an yi huda da ita ita ma jikinta yana tauri kamar yadda dan adam yana motsa jiki yana aikin karfi za ka gan shi lafiyayye mai karfin jiki to su ma shanu haka suke idan suna aikin karfi za ka ga cewa wato asalin su yana yin tauri sosan gaske to wannan san Allah subhanahu ta'ala ya ce ba ta kaskanta ba ta hanyar yin aikin noma sannan kuma ba a tanaje ta dan shayarwa ba akwai shanun da kuma dan shayarwa aka yi su za ga ana dora musu turu na ruwa ana shayarwa da su sai dai ita ta kasance sa ne abin girmamawa mai kyau kuma wanda take cikin karamci babu wani aibi a cikinta wato ba fara bace tas ba kuma baka bace kiran ma'ana ba wata launi ce guda ɗaya ba kun ga wannan ku dole a sha wahala a ciki duk launin da aka ce kaza ne kai ka sa an wahala a cikin shi haka ko mutum ne a ce wancan fara ce na an huta wancan baka ce na an huta amma ba hauki sai maka wani ya ce wankan tarwada to sai ka dinka tunani menene tarwada menene wankan shi menene kaza a ah, ai ba a ce kaza ba ai ba a ce kaza ba Allah zai kala rawu yace karya mutum ke bai san gaya ma gaskiya ne to almuhim dai duk abin da zai wahalar da tunani ya zanto akwai jarabawa a cikinsa zai iya yiwa a dace zai iya yiwa mene a sukuce Allah ta'ala ka datar da mu to bayan annabi Musa alaihi salam duk yayi musu wannan abu qalu sai suka je da shi al'ana ita bil haqq ai ma'ana yanzu ne ka zo da bayani a gare mu yanzu ne ka bayyana mana abin da zamu gane fa zabahuha sai suka yanka san wa ma kadu yaf'alun amma ba dan sun so su aikata ba ma'ana ba su ma so su yanka san ba sun fa gano din sun sha wahala kun san a baya mun faɗi cewa da suka tarar da wanda zai ba su saluwa me yace musu nawa ne kudin san sai an cika fatan san da zinariya kudin san kenan a in an yanka an fede a zuba zinariya makil cike da fatan san sannan a to yanzu da aka ce ga ta nan sun samu kuma sai suka fara tunanin to kuɗin mu fa ko dai za mu aje ta ne mu ci riba ko mu saba mu annabi Musa ne to amma muna so mu san waye kashe shi saboda shi ma wanda aka kashe yana da dukiya to Allah ta'ala ya ce wa ma ka du ba su so su aikata wannan yankan sun yanka amma ba da nufin sun so su yanka ba ma'ana sun nufin kar su yanka wannan sa sa'in saboda gashi dai an musu bayani sun yawaita tambaya duk an ba su amsan tambayoyinsu an musu bayanin su yanka amma tare da haka sai da suka yi mai sai da suka yi ma'alla kai ina ga sai mu karanta aya biyu na gaba da ya zamto mana gaba mai kyau sai mu takaita a kansu faɗin Allah ta'ala wa in qataltum nafsan wa in qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ومن ثم قصدت كرنت na ثم قصدت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقر فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ما شاء الله Allah ta'ala ya ce wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha kuma ku tuna lokacin da kuka kashe rai faddara'atun fiha sai suka kuka yi tuhuma da rikici da junanku a cikin wannan al'amarin kashe rai wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun sanu dai Allah madaukakin sarki mai fitar da abin da kuka kasance kuna koyewa ne fa qul nadribuhu bi ba'dihha sai muka ce ku bige sa da wani sashi na wannan sa'a kazalika ka Allahu al-mauta kamar haka Allah yake raya matacce ko matattu wa yurikum ayatihi sannan yake nuna muku ayoyinsa la'allakum taqilun yana mai tsammanin za ku hankalta Allah ta'ala ce thumma qasat qulubukum sannan Allah madaukakin sarki ya keka zukatan ku suka kekeshe min ba'di dalika bayan duk waɗannan ayoyi da alamomi da aka nuna muku fa hiya kal hijara sai ga zukatan ku sun kasance tamkar duwatsu au ashaddu qaswa ko ma sun fi duwatsu tauri da kangarewa domin wa inna min al dalle akwai daga cikin duwatsu lama ya tafajjaru wanda yakan tsatsage a samu bubbuga min hulma na koramai wa inna minha akwai daga cikin duwatsu ma ya shabbaku wanda yakan tsage fa yakhruju min hulma sai a ga ruwa yana fitowa daga cikin wannan dutse wa inna minha hakanan daga cikin duwatsu akwai waɗanda lama ya bidu suka rinka faffadowa daga sama su faɗo ƙasa ba dan komai ba face min khashyatillah dan tsoron Allah wa ma bi ghafilin amma ta'malun sanu dai Allah bai kasance mai gafala da abinda kuka kasance kuna aikatawa ba fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa ibataltum nafsan kutina a lokacin da kuka kashe rai faddara'atun fiha sai shi kuna sabani a sanadiyan kashe wannan rai da mun tuna kissan ai a farkon ta ajiya ko na mutumin da baya haihuwa bai da ɗa in ban da ɗan ɗan uwansa da yake rike da shi sannan kuma yake kwaɗan ya ci dukiyarsa duk mun yi bayani a jiya to shi ne Allah ke tunasar da su wancan ta'asa da suka yi Ya ce ku tuna lokacin da kuka kashe rai faddara tufi fiha sai gashi kuna wasu malamai kace ikhtalaftum kuna saɓani akan kashe rai din wa ya kashe ta wasu kuma suka ce sai gashi kuna jayayya wasu ku suna jingina mu wasu in mun dauki kissan farko da aka ba mu ajiya na cewa yaron da ya kashe wannan mutumin ya je ya aje shi a kofar gidan wani mutum ya ce wannan mutumin ne ya kashe shi kun ga faddara'atun fiha sai dauki ma'anar ikhtasatun fiha sai ga kuna rigima kuna husuma kuna jayayya da junanku, ku dan wane ya ce wane ya kashe masa ɗanguwa uwa idan kuma mun ɗauki kissa ta biyu da aka kawo a jiya na cewa annabi Musa ne alaihi salam ya ga wannan gawar a tsakiyar hanya ya zo yana tambayan wane ne ya kashe shi aka tara ku sai mu ɗauki ma'anar ikhtalafun fiha kenan ma'ana kun yi saɓani a kansa wannan dukkanin malaman tafsiri magabata sun fassara ayan da haka Allah ya saka musu da alkhairi sai Allah ta'ala ce wa idza tantum nasan fadara'atun biha ai kuna jayayya wasu kuna cewa ku ne kuka kashe su wasu kuma suna kallon waɗannan sai a'a wallahi ku ne kuka kashe wani wallahu mukhrijum ma kuntum ta'malun ma kuntum tattumun sanu dai Allah zai fitar da abinda ko kasance kuna koyewa a zakatan ku zai bayyana ta hanyar wannan sa idan an zo an yanka ta zamu ji yanda ya kasance a gaba bayan duk wannan yanka sai Allah ya ce fa kun nadribuhu bi ba'dihha ku dauki wani sashi na wannan sa da kuka yanka ku bigi wannan mamaci da isa ma'ana Allah ta'ala ya faɗi wannan domin ya nuna musu wani abu wanda ya saba mu al'adar da suka sani saboda Allah ya nuna musu ilimin sa ya isa akan dukkan komai kuma ya ƙara nuna mana mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wasu abubuwa da aka gaya mana na gaibu wanda za su zo su faru a nan gaba za su zo su kasance kuma sun saba ma al'ada wasu su a nan duniya wasu a filin al'iyama Allah na kawo waɗannan saboda ki gaskata abin da zai zo ya faru daga cikin abin da zai faru shine Allah zai umarci hannunki bayani akan abin da kika aikata da shi a ranar alkiyama Allah zai umarci gaban jikinki su yi bayanin abin da kika yi da su na saban Allah kuma za su yi magana Allah ta'ala ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ma kanu yaksubun a ran alkiyama Allah ta'ala zai ce za mu rufe bakin dukkan mutane wato na aidihim sannan mu umarci hannayensu su ba da labarin mai aka aikata da su wa tashhadu arjuluhum sannan kafafuwa za su bayanin idan aka je da su sai sun gaya mu Allah a wani wurin ɗan wuta idan suka gama gabbansu na magana farjiye magana goshi yayi yi hannu ya yi baya ya yi ƙafa kai yayi ido yayi hanci ya magana sai su tsorata Allah ta'ala yace sai su ce wa qalilu jududikum lima shahidtum alaina kai wannan bala'i har ina yanzu hannu me ya kai ka magana ke kafa dan me me ya faru gabbai suna bada shaida kuma gab za a shiga gidan wuta gashi nan ina ga cikin suratul zukhruf Allah ta'ala da kanshi yace qalu sai su ce antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay' ga ina a Kur'ani? ba hadisi bane balle ce bai inganta ba Qur'ani Allah ce cikin ki za su ce Allah da ke iya sa komai ya magana yau shi ya ce mi shaida a kanki da ku karki mamaki ba wani abun mamaki to kamar haka yasa Allah ya kawo wannan kisan da yace a bugi wannan matacce da wannan bangare na sa saboda ko ga abin da ya saba ma al'ada dan akwai sauran kallo a gaba shine ranar alkiyama akwai ranar tashin hankali da shiga wahala Allah ya ce wa sa'atu adha wa amr alkiyama ta fi tsananin wahala ta fi kunci da bacin rai da damuwa yan aljanna ma na jin ina su dawo su ƙara gyatta aiki ina ga wanda bai kyautata ba Allah ka kyautata ƙarshen rayuwar to shine Allah subhanahu wataala ce kazalika yuhyi Allahu mauta kamar haka Allah mana madaukakin sarki yake rayar da mutane ta yadda sanadiyan bugun sannan da suka yi sai gashi Allah madaukakin sarki ya rayar da shi sai ya ce wa yurikum ayatihi kuma ya nuna muku alamominsa menene alamomin zan tashe ku bayan kun mutu za ku dawo za ku zo fa inna ma hiya zajratun wahida Allah ce busa ne guda ɗaya zami girgiza ɗaya ce fa idahu sai kaga mutane bisahira tsirara sun taso a fili famfalaki ba gida gaba ba gida baya kazali wa yurikum ayati yake nuna muku ayoyinsa menene ayoyin Allahu alladhi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba Allah ne ya halice ku daga rauni kana jariri dan tayi yanzu aka aje jariri a kasan fankan nan me zai faru kafin a tashi ya dinga mura har ka ji ana ma alaman pneumonia ya kama shi me yasa ba karfin jiki thumma ja'ala min ba'di quwwatin ba'd thumma ja'ala min ba'di ba'tin quwwa sai ga ƙarfi mutum na iya makan shi komai yana jin ma kaman ba zai taɓa wani rashin lafiya ko gajiyawa ana cikin tafiya kuma thumma ja'ala min ba'di quwwatin ba'fan wa shayba sai ka ji an fara sannu baba ya a hankali biyo ta nan ne karki zane. alhalin da da ita ake kai amarya da ita ake shiga kasuwa da ita ake kaza da ita ake kaza in namiji ne kaga kafafuwansa uku ya hada da sanda idansa hudu ya hada da gilashi tun yana zuwa masallaci da kanshi sai yayin su shawara sai baba motoci sun yi yawa tsallaka titi na maka wahala ka rinka sallah a gida alhalin da kila shine nan ba taran kwallon unguwansu in za a je kwallon in dai an fito da shi kawai an san an ci wasa an gaba amma yanzu guduma ya zama tarihi a rayuwarsa to wannan rayuwan wanda ya ci sa'a wanda ya ci sa'anta ta ci ribanta shine wanda ya amfani da ita wurin bin Allah ba wata ni'ima a duniya da take dawama da kuke gani aro Allah yake bayarwa kuma zai karba abin shi to shi yasa Allah ce wayurikum ayati Allah na nuna muku ayoyinsa yana nuna muku ayoyinsa da alamominsa cewa shi ke kashewa shi ke kuma babu mai guduwa ya tsira face in wurinsa zai koma duk inda zaki ba ki tsira ba sai dai in wurin Allah za zaki koma Laman man ja'a wa laman man jamirhu illa ilai to ne Allah ta'ala ce la'alla Allah kadhalika yurikum ayati la'allakum taqilun ana tsammanin za ku hankalta sakamakon wannan shin da Allah ya sa duk wannan abu ya faru bani Isra'ila suka aikata wannan yankan san suka sha wahala suka kashe dukiya suka bata lokaci suka yi rikici da juna bayan wannan sun shirya sai Allah ce sun makasar qulubukum abin mamaki sai gashi kuma zukatan ku sun keke shi maimakon shirya sai gashi sun keke shi kuma wallahi haka abin yake har a wurinmu a yau wallahi da yawanmu ni ina fahimtar da yawan yan Najeriya Allah ba cikin talauci saboda samu aljannan, saboda da yawa daga cikinmu idan Allah ya ni'imta mu butulci muke masa butulci muke masa in mace na shiga ta mutunci da an ba ta ni'ima sai ka ta canza kawaye ta canza unguwa ma wata ma tashi take daga unguwa sai ce yayi ghetto da yau na san matar da aka sai mata gida na miliyoyi ta zo ta ce gidan yayi danyi amma kawayenta abun kunya ne ka shigo da kawayenta wannan unguwar ba za ta iya ba da adireshin ta ce a wannan unguwar take ba haka aka fasa cinikin ta manta nan gaba kaɗan za a sa ta a wani rami wanda bai wuce zira'i ɗaya a gidan da ba ta isa ta kwanta da faɗi ba sai dai ta kaifi ka gama ta tabi hanyoyin sabon Allah da tana asin asin yanzu ana to ai ita kan gashin ta fito ya kamata ta ƙara gashi ce kaza tun da kaza shikenan ta shiga cikin wanda annabi yake tsine musu masu ƙarin gashi da masu yin mushirya da masu kaza duk wanda annabi ya ce ya tsine musu da me yi da wanda aka yi ma wallahi tallahi gab da azumin nan ina rantsuwa da Allah mun yi jana'izan matan da muna makabarta za mu rufe ta aka aiko wai ga gashin kanta an ce mahaifiyarta ta ce ko za a rufe ni wata ta ce wallahi attachment ne fa ta mutu da shi shine aka yi ta rikici a gidan za a rufe ta da attachment ko za a cire shi ta mutu da attachment a cikin tsinuwa muna makabarta sannan mahaifiyarta sa a leda ta ce a kawo ni ba masu attachment din bane sai daga baya mata suke gaya mana wallahi attachment ne mutuwa ta yi matar ba ta da kirki Allah zai gafarta mana sakin bar mummunan shaida da ambato a baya ina amfanin irin wannan rayuwa ina amfanin irin wannan ina zaki kai kanki ana magana a cire ko kar a cire a karshe ne sai aka wai a yanke kar ta je kabari da shi to ai ubangiji ne kabarin ya san ta sa shi kuma mala'iku sun riga sun rubuta tasa din sai kuma ya za ku iya goge rubutun mala'iku ne Allah ya ce wa inna alaikum na kiraman katibina na matan alu. Allah ce a tare da ku wallahi akwai marubuta ko ban ɗaki kika shiga suna rubuta abin da ke kai. kiraman suna da karamci ba mutanen banza ne da za su yi miki sharri ba hafidina suna kiyaye da ke duk abin da kike da na duku da na haske da wanda kika yi da wanda kike shirin ran sallan nan zaki kulla siya da shi wallahi sun sani kuma sai sun rubuta wallahi sannan Allah ce duk bayan sun gama rubutun wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada kowa sai ya ga abin da ya aikata a halarce ba tare da Allah ya zalunci kowa a cikin mu Allah subhanahu wataala ce sai ga shi zukatan sun kekeshe min ba'di dalika bayan duk waɗannan alamomi da ayoyi da Allah ya nuna musu Fahiyar hiya sai ga zukatan su saboda kekeshewa kai ka ce duwatsu ne au ashaddu kasuwa ko ma sun fi duwatsu asalin kekeshewa kun ga wani yana gaskata hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ala saurara a cikin jikin dan adam akwai wata tsoka idan wannan tsoka ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan wannan tsoka ta lalace ya ce dukkan ne dukkan jiki ya lalace ya ce ku natsu ku saurara ku ba ni wuri ɗaya domin shirya nake gaya muku in kun bi ni za ku dace in kun saba mun za ku shiga matsala shi yasa ya ce ala in balarabe ce ala ka fa ba ni cikakken kulawa da hankali wuri ɗaya saboda kakka yarda abin da zan faɗa ma ya saura ya saba ce ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiraye mu a farkon hadisi ya ce ku saurara da ya zo gaba mai muhimmancin ya ce ko fa ƙara saurarawa ya ce zuciya ce wannan abu in kin biye mata halaka ki za ce in kin biye mata za ta kai ki daban in kuma kin gyatta ta sai ki samu ladanda ladanda wanda ya je ya aiki ma ba zai same shi kun ga amfanin gyaruwan zuciya ke da ninya kaɗai sai ki samu ladan da wani mai aiki bai same shi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan al'amarin zuciya al'amari ne mai ban wahala kwarai da gaske kuma ki sani rainan zuciya aiki ne mai girma kuma aiki ne ba na rana ɗaya ba idan kina so zuciyarki ta kyau wallahi sai kin wahala sosan gaske wannan ita ce gaskiyar magana sai kin rinka shayar da ita da wahayi shine karatun qur'ani in kina so zuciyarki ta samu walwala da natsuwa da iya amsan sakon Allah za ta sa miki faliza insaniya in kina karanta qur'ani duk inda Allah ke so a fusata ba za ki san san da za ki fusata ba duk inda Allah ke so a yi haƙuri ba za ki san yadda aka yi maki kika yi haƙurin ba duk inda Allah ke so a yi haƙuri a daji sai kika kin tsaya kowa ya tafi ke kin tsaya in an tambaye ki ya aka yi ke ki, ba ki iya sanin ya aka yi ba to wannan karatun Qur'anin shine yake yin naso ya mai da zuciyanki wani dausayi da yake karban sakon Allah so ashe shi yasa Allah ne ce sun makasar qulubukum kun ga bai ce an kusa kun ba sai ce zukatan ya ishara zuwa ga zuciya saboda ita ce dan adam in zuciya ta kyau ke, in zuciya ta lalace to an samu matsala daga cikin gyaruwan zuciya karatun qur'ani yawan ambatan Allah yawan istighfari sannan babu abin da zai gyara miki zuciyarki wallahi sai kin zauna da mutanen kirki kowa ce ce ki matukar zaki nisanci zama da salihan bayi waɗanda ganin suke tuna miki Allah maganganunsu ke sa miki jin tsoron Allah in kika nisanci irin waɗannan mutane to rayuwarki ta shiga matsala dan duk lokacin da kika zauna cikin mutanen da kullum faɗaitar da ke duniya suke yi ko ba su buɗe baki sun ce miki ke so duniya ba za su aikata wani abu yanzu ke misali mijinki ba wani mai wadata bane na a zo a gani ke ba kina da halin ɗaura wasu atamfofi ne masu tsada ba amma duk kawayenki daga wanda suke ɗaura leshi dan 250 sai mai daura atamfa dan 70 dan 100 kaza to in Allah ya yarda ana nan zaki ga kawai ke kuma rako wasu duniya ne ga masu duniyan nan sai Allah ya baki ya baki ya baki ke kuma ki dinga butulci kina kallon ba a miki ba ba a miki ba ba a miki ba hakki haɗu da kasan kabari alhaqu muttakatum hatta zurtumul maqabir ba a zama da mutanen da 'yan duniya ne ba a zama da mutanen da su manufansu ita ce duniya ana iya mu'amala da su amma ba a zama da su la sahib illa mu'mina karki yadda ki kawa da kowa sai mu'mina karki yadda ki zauna da kowa a matsayin kawalliya wallahi sai mu'mina ki zauna da wacce yau da za a ce ita za ta ki a kabari ba za ki nadama ba ki zauna da wanda kin san yau in kin mutu za su tashi a kiyamun layli su sujada su roƙa ma Allah gafara su nemi cetonki akan gawanki amma mutum ya mutu ka duba ka ga duk ƴan tasha ƴan duniya akan gawansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na rantsa da girman Allah ni ba waɗanda nake guri a rayuwa su tsaya akan gawana kamar ustazai almajirai ƴan uwana ba na buƙatan honorable ban bukatan excellency ku matso mana da masu karanta kiyamu masu karanta qur'ani ala al wa atrafan nahar ku nemo mana masu cin halal din nan suna nisantan haram ku kawo su ku ba su gawan mu ko ba wanda yazo ku mika musu mu gode ma Allah su yi jana'izan mu su tsaya kan gawan mu su tausaya mana su yi mana kuka su roka mana gafaran Allah wannan ya fi mana a kira mana wani wanda yake bai iya ambatan Allah sai karatun jarida ba Qur'ani an ba mutum Qur'ani ya rike shi upside down za a shiga taro mutum ya ce wai don Allah don Allah an miƙo Qur'ani ni karka miƙo mu aka ce me yasa ce yana confusing dina ban san ta haka ake rike shi ko ta haka ba musulmi baligi bai hankali ki zauna da mutanen kirki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya mutu aka samu mutane arba'in waɗanda ba sa shirka suka yi masa sallah Allah zai sanya ceton wannan mutumin a hannunsu idan ba ki zauna da bayan Allah ba ta ina za ki same su ta ina za ki samu mutumin da rumfan kasuwansa ya kafa laya ya buzna laya a kasuwa ya yanka ya yi ma'awanin Allah yanka ta ina Allah zai ba da ceto a hannun irin wani mutumin da siyasansa boka ke sa shi yake hana shi mutumin da yana kan mulki ma sai ya ji an masa wankan sihiri ta ina Allah zai ba shi ceto a kan wannan ki zauna da mutanen kirki ko da ku suna cin zogale su sha ruwa ne ba su da abinci wannan duk a nan gidan ne da ta wuce nan annabin Allah yana daura dutse a cikinsa saboda yunwa sai ne sai ne duk mutumin da ke da ingantacciya aqida ahlus sunna wanda yake sunna baya son sunna ya dauki abin da ya mai dadi ya ajiye wanda bai masa ba wannan ba ahlus sunna ba ahlus sunna namijin gaske ko da mace ce namiji a babin sunna wanda annabi ke sa shi annabi ke hana shi wallahi ku nemi irin waɗannan mutanen ko kuɗi ake biya a jayin da suke ku biya ku je ku zauna da su saboda akwai alkhairi tare da su don su ne magada annabawan Allah Allah subhanahu ala karshe yake cewa wa inna minha ma tashaqqa fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahdi min khashyati akwai daga cikin duwatsu wanda ke faɗuwa saboda tsoron Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun ku sani ya ku bani isra'ila Allah bai gusance bai kasance mai rabkanuwa game da abin da yake aikatawa na jayayya da annabawa da ƙaryata ayoyin Allah ba sannan kuma al'umman da za ku biyo bayan su ku san da wannan to shin bayan duk faruwan waɗannan abubuwa da suka faru da duk abin da annabi Musa ya yi da aka zo ƙarshe mai ya faru sun yi imani ko ba su yi ba sun amsa me ya faru sai Allah ya kai mu tsawon rai kuma insha Allah ta'ala idan muna cikin waɗanda aka birne su a cikin ƙasa kafin shekara mai zuwa Allah ka yafe mana Allah ka karbi ɗan abin da muka yi ba don halinmu ba Allah ta'ala kar ka kalli munanan mu ka kalli tausayinka da rahamarka abin da muka faɗa ya zama daidai Allah wadda sarki ya yafe mana abinda kuma abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana abinda muka yi daidai Allah wadatin sarki ya amsa mana na sani a duk irin wannan majalisi a kusa ko a nesa wani sai ya ji kafa wani abu tamkar da shi kake yi Allah shaida ne ni dai ban taba zama a nan da nufin in faranta ma wani mutum ko in bakanta ma wani ba idan an samu haka to wanda ya ji an mai ba daidai ba Allah ya ba shi haƙuri wanda kuma yake ji abin da aka yi daidai ne sai ya roƙa mana rahama da dacewa daga Allah tabbas ba za a taɓa rasa kurakurai a cikin abubuwan da muka faɗa ba saboda muna da ƙarancin ilimi sannan kuma ba mu ne muka dace mu zauna irin wannan wuri mai bayani ba sai don a rashin ruwa alula Allah aka yi taimama don haka idan an riski wani abu na kuskure da muka yi a cikin karatunmu muna mara bala ne ga dukkan mutumin da ya mana gyara ta hanyar da ta dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh